الرحمن الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci jami'u Sheikh Talhat Salafi rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatunmu na hadisi a wannan rana sha shida ga watan Al-Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1437 kuma daidai da talatin ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam min kalamin khairul anam na babban malamin hadisi al'allamatu abdul ghani ibn abdul al maqdisi al jumma'ili alaihi rahmatullahi ta'ala idan ba a manta ba muna cikin kitabul buyu'i kuma babul rahmi wa ghairihi za mu tashi hadisi na ɗari biyu da da tamanin ta malam ya عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل wannan hadisin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma sayyiduna abdullahi ba bakon mu bane yana ɗaya daga cikin waɗanda hadisansu suka maimaitu a cikin wannan littafin soshurin masaki dama kuma yana ɗaya daga cikin sahabbai ɗiban fari a wajen yawan hadisi wanda ake ce musu al-mukhfiruna min riwaya sahabban da suka fi kowa yawan riwaya su bakwai ɗin farko ya ce asaba umaru ardan bi khaybara na umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya samu wata gona ardan gona ƙasa ya same ta bi khaybara a ƙasar khaybar ƙasar khaybar ƙasa ce ta yahudawa wani gari ne a cikin madina ko can bayan garin madina yahudawa su suke zaune a garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulhu da su amma daga baya suka ci amana saboda ka a shekara ta bakwai Allah subhanahu ta'ala ya umarci annabi sallama da ya yaƙe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su ya kore su to a daidai wannan lokacin da aka yi wannan yaƙin na shekara ta bakwai to ganimar da aka samu kuma waje ne mai gonaki to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba masa habbansa gonaki gwargwadon waɗanda suka je yaƙi aka babba su aka yayyanka musu waɗannan gonakin to shine sai sayyidina Umar bin al khattab radiyallahu ta'ala anhu sai ya samu wannan gonar a matsayin rabansa wannan yaƙi da aka yi na khaibara a shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin malaman tafsiri sun fassara shi da shine inna fatahna laka fathan mubina al-fathul mubin shine fathu khaybar mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan haka wasu malaman tafsiri kuma sun tafi akan cewa al-fathul mubin fathu makka ne bayan shekara biyu wannan ayar ta inna fatahna laka fathan mubina da sura gabaki daya ta sauka ne a shekara ta shida a lokacin da aka yi sulhu hudaybiyya sulhun da aka zalunci annabi sama da sahabbai aka gindaya musu sharɗa na zalunci amma Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya umarci manzansa cewa ya karɓi waɗannan sharɗa domin akwai shirin da ya masa to bayan an yi wannan sulhu na sulhu daidiyya annabi sama yana dawowa kan hanya sai aka kan masa da inna fatahna laka fathan mubina sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yace a fathun huwa ya rasulullah ce yanzu ya ma'aikin Allah yanzu akwai cin nasara a cikin wannan abin da aka mana mun zo an ginda mana sharɗa na zalunci sharɗa na ƙasƙantarwa kuma mun karɓa manzon sun ya ce ya umaru inni rasulullah ya ce ya kai umar ka tuna ni fa manzon Allah duk abin da nake yi Allah ne ke mun wahayi saboda ka Allah ne so kan mini da inna fatahna laka fathan mubina to ashe wannan alfathul mubin din shine shekara za ta zagayo za a yaƙi yahudawan khaibar musulmai za su samu dukiya mai yawa to a wannan yaƙin ne aka ba na umar wannan gonar to ne nan ɗansa abdullahi ibn Umar, radiyallahu anhu ma yake ba mu labari cewa saba umaru ardan bi khaybara sayyiduna umar bin al-khattab ya samu wata gona a ƙasar khaibar ko a garin khaibar فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawararsa yasta'miru alisti imam yana daukan ma'anar neman shawara sannan kuma yana daukan ma'anar neman a ce maka kai domin ita shawara in ka neme ta aka ta, to ba dole bane ke aiki da ita ba dole bane ke aiki da ita in ta maka sai ke aiki da ita in ko bata maka ba ba za ka yi aiki da ita ba amma idan aka ce alisti imam ay yatlubu minhu amrahu yana neman ya bashi umarni faɗan mun ne zan yi da wannan gonar in yi in gani ko duk da cewa kuma ya yana ɗaukar ma na istishara istishara neman neman neman neman shawara kaga can ai cewa ma za kaga ita ce take tambaye su ko eh, ce ta ce ta ce min sulaimana wa innahu rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ko qalat ya ayyuhal malu aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu to can shi kuma ce ma za ta'muru me kuke ce min in yi to ya sta'amuruhu yana neman shawararsa ko kuma yana neman ya bashi umarnin me zai yi فقال يا رسول الله sai sayyidina Umar ya ce ma annabi sama ya ma'aikin Allah inni asabtu ardan bi khaybara ni na samu gona cikin gonakin da ka raba to tabbas ya ma'aikin Allah ni na samu wadda ka bani bi khaybar a wannan gari da ake ce masa khaibar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu ban taba samun wata dukiya a rayuwata ba wacce ta fi tsada a wajena anfasu asmanu wacce ta fi tsada a wajena fiye da wannan gonar sai na umar yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma ta'muruni bihi ya ma'aikin Allah me kake umarta ta in yi da wannan gonar haka sahabban annabi sama suke yi annabi ya bashi gonar domin shi ne shugaba in aka je yaƙi aka bi gwabza da kafirai aka kakkashe su aka samu dukiya ko aka kore su aka samu dukiya to Allah subhanahu ta'ala ya raba yadda za a kasa wannan ganima sunan wannan dukiyar ganima Qur'ani yace ce, alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba ku sani duk abin da kuka samu na ganima in aka je yaƙi aka dawo to za a kasa gida biyar kashi ɗaya na Allah ne da ma'aikinsa da dangin ma'aikin Allah shi ne ake ci masa kumusi ɗaya bisa biyar kenan ko ɗaya a cikin biyar za a bada a matsayin wannan hakkin Allah ne da ma'aikinsa da kuma dangin annabi sallallahu alaihi wasallam kaso hudun da suka ragu to su kuma su ne za a raba ma mayaka للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم idan mutum a ƙasa ya je sai a bashi kashi ɗaya idan kuma ya tafi kan abin hawa ne to sai a bashi me sai a bashi kashi uku kashi biyu na abin hawansa doki ne ko raƙumi shi kuma nashi kashi ɗaya kun ga abin hawa na da muhimmanci ke to da aka raba wannan dukiyar sai na umar radiyallahu ta'ala an ya samu wannan gonar sai ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi sallama sai ya ce ma annabi sallama ya ba shi umarni me ya kamata yi da wannan gonar qala sai annabi sallama ya ce in shi ita habbasta aslaha in ka so to ka yi hubusi ka kayi waƙafin aslaha asalin ita gonar za mu ji ne ake ce ma alhubus ko alwaqaf manzon sama nan ya bashi umarni ko ya bashi shawara yace habbasta aflaha idan ka so to ka sanya wannan gonar ta zama waƙafi wata saddaqta biha kai sadaka da ita ce shi yasa waƙafi kamar yadda zamu gan shi nau'i ne na sadaka ita sadaka tana da fa'i to daga cikin nau'ukan sadaka akwai yin waƙafi ko kuma abin da ake ce masa alhubus yin hubusi qala mai riwaya sayyidina abdullahi bin umar ya ce mana fata saddaqa biha umar shikenan sai sai na umar ya sadaka da wannan gonar wato ya wakafinta ghaira annahu la wa asluha sharadin gonar ko sharadin wannan wakafin ba za a taɓa sai da ita ba ba za a taɓa sai da ita ba la wa asluha ba za a sai da ita ba a ci kuɗin nan an ce asluha ba za a sai da ita ka cokan ba amma ababan da za ta rike fitarwa na 'ya'yan marmari da ababan da ake shukawa a ciki in ma an ba da galla to za a iya ba da gallarta za a iya ba da hayatta a riƙa karɓan galla ko kuma a riƙa karɓan kuɗi sannan wala sannan wanda ya wakace ba za a gaji wannan gonar ba Ya'yan sayyidina umar ba za su gaje ta ba in kai waƙafi ya'yanka ba za su gaji wakati ba wala yuhabu sannan kuma ba za ka ware ka ce ka ba wani kuma kyauta shi kadai ba tunda nan ka ba al'ummar musulmai ne to ba za ka ce kuma ka kwace ka ba wani kyauta ba qala sayyidina abdullahi bin umar ya ci gaba da mana bayani yace fa tasaddaqa biha umar fil fuqara'i sai sayyidina Umar ya sanya wannan gonar a matsayin sadaka fil fuqara'i ga talakawa talakawa suna da damar da za su zo a yanka ma mutum fili ya noma sannan idan ba nomawa zai yi ba ya halatta a ɗibi wani abu daga cikin abin da aka noma a cikin wannan gonar a bashi ya je ciyar da iyalansa wasil fil sannan kuma dangin sayyidina Umar din suna da damar da za su riƙa cin wani abu daga ciki in kai wakafi ya halatta danginka za su iya cin gajiyar wannan wakafin fi biqabi sannan hakanan waɗanda suke bayi suke neman su sami yanci daga masu gidajensu to babu laifi su zo a ba su wani waje su yanka a yanka musu wani waje a cikin gonan nan su noma domin su rika samun kuɗin da za su je su biya mai gida masu gidajensu har su sami yanci su ne wa fi sabilillah haka nan ma sojojin musulunci su ma za a rika amfani da wannan dukiyar in za a tafi jihadi na musulunci sai a ɗauki nauyinsu da wannan dukiyar da gonar take kawowa wabni sabili sannan haka nan mutumin da ya kasance matafi guzirinsa ya ƙare to idan ya zo daidai inda gonar nan take ya halasta ya je ya shiga ya kaddamar da kansa a wajen wanda aka naɗa shi ya kula da ita ya ce to shi matafiyi ne guzirinsa ya yanke masa shi kuma mai kula da wannan gonar sai ya ɗibi wani abu da zai ba shi domin ya guziri da shi har ya kai zuwa gida duk wannan suna da haƙƙi a cikin waƙafi wabbaifi haka nan ba koma akwai bambanci tsakanin ibnu sabil da kuma abbaifi su uku ne akwai ibn sabi akwai abbaifu sannan kuma akwai Algari idan aka ce ibn sabi shine wanda ya zo wucewa ba da niyyar zama ya zo ba ya taso misali daga abuja ya taso daga abuja zai tafi sakkwato shi nan sai ya zo zaria ya zo zaria sai guzirin sai yanki to ya zama ibn sabili ko da guzurinsa bai yanke ba sunansa ibn sabi wucewa ya zo yi bai zo ya zauna ba in ya je restaurant ko gidan cin abinci zai ci abinci sunansa ibn sabi ai ba a kirga gashi a cin yan gari sunansa ibn sabi ne amma idan aka ce abbaifu to shine bakon da ya sauka a gari kuma ya san gidan da zai je shi yake ce masa abbaifu a larabci bako ne ya sauka a gari kuma ya san almuzifu nashi ya san me masaukinsa to shine sai a ce masa azzai shi yasa musulunci ma ya abdiyafatu salasatu ayyam hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baƙunta haƙƙin baƙo idan ya sauka a wajen ka to yana da haƙƙin ka masa hidima ka bashi masauki ka ciyar da shi ka tsare masa mutuncin sa na kwanaki uku amma za da fa huwa taqawwu'un duk abin da ya ƙara akan kwanaki uku to nafila ne in kaga zaka iya ci gaba da ɗaukan nauyinsa ka ci gaba da yi in kuma ka gaba za ka iya ci gaba da ɗaukan nauyinsa ba to ka yi hakkin kwanaki uku ka sauke masa hakkin da ke kanka wannan shi ake ce masa azzaifu na ukunsu shine algaribu shi kuma algaribu ne ya sauka gari ya zo cirani amma bai san gidan da zai je ba to ne ake ce masa algarib za ka gan shi na ta watan geririya a cikin gari to shi ne ake ce masa algaribu kun ga suna da bambanci ibn shabil ba zama ya zo yi ba azzaifu ya zo ya zauna amma ya san inda ya zo algaribu ya zo ya zauna amma bai san gidan da zai je ba to su ne waɗannan to hadda azzaifu idan akwai wakafi da aka yi na gona sai kai baƙo, to ya halatta a musulunci ka je ka kaddamar da wannan bakon ko kuma ka je ka samu mai kula da wannan baitul abin nan gonar da aka yi wakafi ka ce to da Allah ka yi bako ne so da Allah da Allah kana buƙatar lemu ko kana buƙatar yazawa ko kana buƙatar gawasa ko kana buƙatar ayaba da Allah ɗiban maka wanda za ka bakon baƙonka da shi ya halasta duk wannan za a rubuta fa a cikin sharaɗin waƙafin la junaha ala man waliha babu laifi ga wanda ya jibinci wannan gonar wato ya zama shi zai shugabanci wannan gonar an ya kula min habil ma'ruf ya rika cin wani abu daga ciki bil ma'ruf da abinda a al'adance a addinance ba za a ce ya banna ba an baka kai ne shugaban wannan gonar kai aka sa ka kai tsaro ka tsare ta to babu laifi duk abin da ya fito na gonar mangwara ne babu laifi ka dan ɗiba ka ci babu laifi ka ɗiba ma ka kai ma iyalanka ba laifi au yut'ima sadiqan babu laifi ka ciyar da abokinka ma kai ne mai kula da wannan gonar da aka yi wa shikenan sai sai sai abokinka ya ka maka ziyara to babu laifi ka ballo masa dodan ayaba ka bashi ka ce bismillah babu laifi ka tsinko masa mangwaro eh, gona ce dama ta lambu babu laifi idan kabeji da karas da akwai su kaɗan ɓallon masa wanda zai je dai a yi masa abinci da shi a gidan shi ba laifi ba gaira mutamawilin fihi amma kai ya mai da kuma wannan gonar ta zama hanyar samun kuɗinsa shi nan kawai sai a kuma ana fita da buhuhuwa ana zuwa ana zuwa a je a siyar a kasuwa har ma kila wasu masu sai da kayan miya ko kuma masu sai da irin waɗannan abubuwan sun san shi sun san daidai lokacin da wannan abin ke nuna sai su bugo mashi waya munan zuwa shi ke sai su zo da akorin kura a ga ana kwashe kayan gonar wakafi a ghaira mutamawwilin fiye kakka dauki wannan kuma ya zama abin da za ka riƙa arziki da shi tunda kana da albashinka wa fi lafzin a wani lafazin kuma aka ce ta muta'assilin kai ya mai da abin ya zama nashin ya mai da shi kayan gidansu in an yi wakafi aka baka ka zama kai ne mutawalli na wakafi to ba kayan gidanku ne. amma da abin da ya zama ka ci daga cikin wannan abin bil ma'arufi bayan albashinka to an yadda da wannan ba almubazzaranci bane to wannan hadisi ga shi nan malamai suka ce shi ne asalin bayani a game da wakafi dukkan wani malami da ya bayani akan waƙafi a musulunci to wannan hadisin shine hujjarsa ta asali malaman usul fiqi sukan faɗa mana sai su ce al fi kaza suna nufin ai ad-dalilu fil ghalib dalilin da aka fi buga misali da shi aka fi ɗauko shi ya zama hujja to shine kaza to al-aslu fil waqfi hadha al-hadith malamai suna cewa al-aslu fil waqfi aw al-hubusi hadith ibn umara asalin hadisi da ya tabbatar da akwai waƙafi a musulunci shine hadisin sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma da ya bamu labarin wakafin da sayyiduna umar yayi na wannan gonar tasa gonar da kuma ya samu a khaybar wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka masa bayan an yakin khaybar a shekara ta bakwai ina jin mun gane to me ake ce ma waƙafi me ake ce ma hubushi al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa tahdhibul asma'i wal lughati yake ce mana al-waqf kaga waqafi wa tahbisu da abinda ake ce ma at-tahbis wa tasbil da abinda ake ce ma at-tasbil bi ma'anan wahidin duk ma'anar da ko ka ce hubus ko tahdis ko tasbih ko waqaf duk sunansu duk aiki ɗaya ne كن رسولا يا التحديث ده ما دق الحبس الوقف التسبيح تدم على سدي جاء الإمام النووي أشيل تافن تحذيب الأسماء واللغات يشجع بدأ شيوة وهي هذه الصدقة المعروفة وقلنا نسونا عند أك أمبتا من وقف تحديث تسبيل دك ننسو وننسدك السننية صدقة سننية, سدقة سننية وهذه الفاظ صريحة فيها wannan nan lafizan ana amfani da su su da ake amfani da su balo-balo idan za a yi waƙafi in za ka ba da sadakau fili ka ce a gina masallaci sai ka ce hazihi al'ardu aw qattu ta'ala li yubna fiha masjidun wannan ƙasar na ba da ita ne dan Allah na tsaye da ita dan Allah a gina masallaci a wannan gona a filin kun gani sannan kaga dama ka ce halihil ardu habbastu halillahi ta'ala liyubna fiha masjidu wannan ƙasa ce da na ko fili ne da na ba da shi dan Allah sadaka dan Allah a gina masallaci ko ka ce hadhihi al-ardu sabbaltuha lillahi ta'ala liyubna fiha masjidu wannan fili ne da na ba da shi dan Allah dan a gina masallaci duka wannan lafazin in kai amfani da su suna fa'idantar da waƙafi ɗaliban shari'a za su fahimta wannan magana domin su ne ‘yan bin diddikin lafizza a kan lafazi sai a je kotu a ta rigima a ce ai bai ce waƙafi ba ai bai ce tasbili ba ai bai ce abin nan bai ce tahdisi ba ko hubusi to shi na limamin nan ya ce waɗannan lafizan su ne suka fi bayyana waƙafi amma da mutum zai yi waƙafi sai ya ce hadhihi ta ardu tasaddaqtu biha lillahi ta'ala liyubna fiha masjid tasaddaqtu kun ga yace to shi ma wannan lafazin yana fa'idantar da waƙafi ne sai dai lafazin a sadaqa lafazi ne ga mamme. idan kana son ya fito da aikin da kake nufi to sai kai amfani da ɗaya daga cikin waɗannan lafuzza da aka ambata mana guda uku ko al ko at-tahdith ko kuma me at-tasbih mun gane ko in ji al-imam an sai al-imam ya ce mana wal waqfu fi istilahi al-ulama'i waqafi a wurin malamai idan suka ce waqafi atiyatun mu'abbadatu kyauta ce ta har abada da kake badawa bishuru'in ma'arufa ce da wasu shari'a sanannu wa hiya min makhtassa bihi muslimuna sannan waƙafi musulmai a tarihi ba a san wasu sun fara yin waƙafi a tarihin duniya ba in ba zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam so da haka daga cikin khafa'isul ummal islamiyya akwai alwaqaf al'umman manzon sama ita take banta da waƙafi in ka ɗauko tarihin duniya to ba za ka samu wata al'umma da ke yin wakafi ba sai ka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in ji al-imam an-nawawi mun gane قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه الإمام النووي الإمام الشافعي يتي لم لم لم لم يحدث أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا تبرعا بحبسها al-imamu ya yace al shafi ya yace a tarihi ban taba jin mutanen jahiliya sun yi hubusi sun yi wakafin wata ƙasa ba kowane gida su ce sun ba da shi dan Allah ba su kun san mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci akwai ayyukan alkhairi da suke yi in an ce jahiliya ba ana nufin ba su komai na alheri ba ne a'a an kira su da an kira zamanin da al'asrul jahili saboda abin da ya fi rinjaya a wannan lokacin shine jahilcin da ɓanna amma akwai ayyukan alkhairi da suke to amma waƙafi baya cikin abin da suka sai waƙafi musulunci ya zo da waƙafi kafin zuwan musulunci ba a san wani abu da ake ce masa waƙafi ba mun gane shi ne sai alimamin nauyi sai ya ci gaba da cewa qala sahibu at-tahdhib mai littafin at-tahdhib yace al-waqf an yuhaddisa aynan min a'yani malihi abinda ake ce ma hubusi ko waqafi shine mutum ya yanki wani bangare na dukiyarsa sai yace ya katange shi shi baya cikin gadansa ya ba da shi fi idan magada sun zo kar su kirga wannan a cikin gadansu wannan ya riga ya ba da shi fi mun gane fa yaqta'u tasarrufahu anha sai ya zama ya yanke dukkan wani wata hudda da zai yi da wannan da yake da dukiyarsa to ba zai da wannan wannan abin da ya bada ba sai ya yanke alaƙa shi da wannan dukiya gona ce yake da ita kila filaye ne sun kai ɗari sai ya yanki fili goma manya-manyan filaye guda goma sai ce ya ba da su ya yi kubutsunsu kun ga yanzu nashi sun zama nawa sun zama filaye casa'in goman nan ba shi ba ne ya zama na Allah na Allah amma ne al'umma ta kula da shi na Allah gwamnatin musulunci ta kula da shi mun gane na Allah ya halatta a ce to ga wanda aka damƙa ma shi zai kula da wannan gonar shi kaɗai mun gane na'am Wa ويجعل منافعها لوجه من وجوه الخير تقربا إلى الله sai ya sanya wannan abu da za a riƙa yi a cikin wannan dukiyar da ya bada ya zama wani abu ne daga cikin fuskocin alkhairi kaga za a iya wakafi a gina gidan marayu za a iya wakafi a gina masallaci za a iya wakafi a gina makaranta za a iya wakafi a gina dispensary ɗakin shan magani ko asibiti ko wata makaranta ta koyan jinya ko wani da aikin alkhairi kai har kasuwa za a iya yin hubusi da shi mutum ya ba da fili sai ce a gina kasuwa al'umma ba ta da kasuwa zai iya wakafi ya ce makabarta za a yi mun gane to wannan abin da alimamin nawawi ya ce mana kenan sannan alimamin nawawi ya ci gaba da cewa wa summiya waqfan an kira wannan sadakar da waqafi li'anna ainal mali mawqufatun domin asalin uwar dukiyar an da ita ta zama ba ta mai ita ba ta zama ta Allah shi yasa sai aka ce alwaqfu domin abin da ake cewa alwaqfu ai da Hausa shine tsayarwa ko in ka ce waqafa ya tsaya to alwaqfu tsayawa to in mutum ya ɗauki dukiyarsa ya bada ita dan Allah ya ce gayi ai wani abun alkhairi da ita to ya mai da wannan dukiyar ta zama tsayayya ban ba ta cikin dukiyarsa ya yanke ta daga cikin dukiyarsa shi bai da ta cewa a game da wannan dukiyar wato ta zama ba ta shi ba sannan magadan shi ma ba za su gada ba wa yusamma hubusan al-imam an ce ana ce masa hubusi kun ga dai sa karin bayani kenan لأن عين المال تصير محبوسة على تلك الجحة بعينها an kira wannan sadakar da hubushi saboda asalin uwar dukiyar da an katange ta kun ga can waƙafi nan kuma hubushi alwaƙafu tsayawa alhubusu kuma katangewa ya katange wannan dukiya ya ce banda ita a cikin dukiyarsa in an tashi ƙirga dukiyarsa ba za a sa da ita ba idan an tashi ya rasu za a raba gado banda wannan dukiya to shi yasa sai ake ce masa waqfu mun gane qala ashabuna al-imam an-nawawi da ya cika da bayani yake cewa malaman mu suna cewa wato ƴan mazhabin su na shafi'iyya al-ataya aqsamun al-imam an-nawawi ya ce mutanen su suna cewa kyauta ta kasu gida gida ku ji sunayen kyauta kala kala ya ce akwai al-waqf kun ga namu kenan da nake magana akan wal hadiyatu sannan akwai abin da ake ce ma hadiyya an rage ta ban rage fankan nan ita ma suna ne na kyauta su walhibatu sannan ita ma kyauta ce sannan akwai a hausa mu a hausa da alhadiyatu da alhibatu duk ma'anarsu mun tashi fassarawa kyauta kyauta amma kun ga wakafi na da bambanci da su kyauta kakan yi ma mutum ɗaya ne kuma kana yi ne don soyayya ko don girmamawa mun gane kyauta ana yin ta ne don girmamawa ko kuma don soyayya to sannan wal'umra akwai abin da ake ce ma al'umra me al'umra al'umra shine sai mutum ya kira wani sai ya ce masa wane ka zauna a gidan nan matuƙar rayuwarka in ka rasu gidan zai dawo waje na umara ce sannan akwai umara da za ka yi ka ce ka zauna a gidan nan ma'ishta an tawa zurriyatuka ka zauna kai da zurriyarka matuƙar rayuwa to da ka idan ya mutu 'ya'yan shi za su gaji wannan gidan su ci gaba da zama a ciki tunda kai ka ce masa uskun hadhihi dara ma ishta anta wa dhurriyyatuka ka zauna a wannan gidan matukar rayuwarka da kai da zuriyarka rayuwar zuriyarka su ma su zauna a gidan umra kenan sannan wa ruquba sannan akwai ruquba ita kuma rukuba mai rukuba. sai ka ce ma wani na zo ga gidan nan ka zauna in ka riga ni mutuwa gidan zai dawo wajena in na riga ka mutuwa ya zama naka kaga sai ta'adda Allah ya kashe ka ko shi yasa shi al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala bai da ruquba ba al-Imam Malik bai da ruquba ba shi a mazhabin Malikiya babu ruquba kun ga kun ga kun ga bambancin shi da umra umra ya umra ta fi hankali ka ce zauna a gidan nan matukar rayuwarka shi nan. in ka kara da zuriyarsa to shi kenan in ko ba kara da zuriyarsa ba ranar da ya rasu shi kenan shi kenan sai zuriyarsa su nemi wani gida su zauna gida kuma sai ya dawo ya zama naka amma uba sai ka sa mai sharaɗi sai ka ce in ya riga ka mutuwa to gida zai dawo naka in kuma kai ka riga shi mutuwa wanda aka wanda ya bada gidan ya riga mutuwa to to gida gida ya zama na wanda aka ba gidan kaga shi ne muku sai ta addu'a ai to rukuba kenan shi ma nau'i ne na kyauta al-imam an-nawawi yace wal minhatu sannan akwai minha ita ma nau'i ne na kyauta wal ariya sannan al ariya nau'i ne na kyauta wa sadaqatu tatawwi sannan da sadaqat tatawwi ita ma nau'i ne na kyauta wal wasiyatu sannan akwai wasiyya wal iqta'u sannan akwai al iqta' duk waɗannan sunaye ne na kyaututtuka da musulunci ya ambace su ko kuma sunaye ne na ba da dukiyarka ga wani dan Allah kun ga duk sunayen su ne na amma dai wanda muke magana akan sa shine wanne na farko wato alwaqafu ko kuma a kira sa da at-tahbis ko al-hubus ko kuma a kira sa da at-tasbih wannan abin da al-Imam an-Nawawi ya ce ke al-imam ibn qudamah maqdisi rahimahullahu ta'ala ce mana al wa huwa tahbisul asli abinda ake ce mawakafi shine mutum ya katanga asalin wannan dukiyar ya ware ta ya ce wannan dukiyar ya ba da ita don Allah a yi kaza da ita don addinin Allah wa tasbirul manfa'ati da kuma cewa duk amfanin da za a samu a cikin wannan abin to ya ba da shi dan hanyar Allah wa mustahabbin waqafi mustahabbi ne a musulunci waqafi ana san shi shi yasa sahabbai ba ba su zama sun yi jinkiri a game da waqafi ba tun annabi sama na da rai kun ga gayi sayyidina Umar yi waqafi to bayan rasuwan manzo Allah sallama an samu sahabbai da yawa sun yi waqafi sayyidina Abubakar yi waqafi sayyiduna umar ya yi waƙafi sayyiduna usman ibn affan ya yi waƙafi kai sahabban annabi sama masu yawa sun yi waƙafi na aisha ma ce waƙafi wal aslu fihi ma rawa abdullah ibn umar kun ji ko al-imam ibn qudama sai ya ce mana asali dalilin da ya tabbatar da akwai waƙafi shine hadisin ibn umar hadisin da ke gaban mu a cikin littafin umdatul ahkam qala yace asaba umaru arban bi khaybara sayyiduna umar ya samu wata gona a khaybar kun gani har zuwa ƙarshen hadisi wa ruya anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala sannan an ruwaito annabi sama ya ce idza ma tabnu adama idan dan adam ya mutu in kafa amaluhu illa min salafi ayyukan saladan da ake bashi zai tsaya sai abubuwa uku sadakatin jariya abu na farko shine sadaka mai gudana sadaka mai gudana malamai suka ce ai alwaqf ya gina masallaci to yana cin kabari ana ba shi lada ya gina makaranta yana kabari ana ba shi lada ya dasa wata bishiya ana shan inuwa yana kabari ana ba shi lada ya sai littattafai ya kawo masallaci ko ya kawo makaranta ana karantawa yana kabari ana ba shi lada a sadaqatul jariya kenan waqafi kenan in ji al'imam ibnu ibn qudamah al-maqdisi ya kawo wannan hadisin a cikin littafin sa ash-shaghl kabir wanda yake karkashin eh, sharhin al-mughni nasa babban littafin fiqhun hanabila to kun ga wannan shine waqafi al-imam abul walid al-baji al a cikin littafinsa al-muntaka sharhul muwatta na Alimamu malik yake cewa at-tahdisu fil asli ja'iz yin waƙafi a musulunci asali halatu yalzamu fil hayati wal mauti ya zama tilas azartar da wannan abin tun kana da rai da kuma bayan ka mutu kenan za mu iya bambanta tsakanin wasiya da waƙafi ya ake wasiya ita wasiya ba ta aiki sai mutum ya mutu wa kafifa tun yana da rai zai fara aiki misali mutane guda biyu ne dukkaninsu suna da gonaki ko suna da wasu filaye na farko sai ya ce ya rubuta takarda ya ce wannan filin nashi ya yi waƙafin safi sabinin lahi daga yau daga yau ya yi waƙafin safi sabinin lahi. a gina abu kaza ko kuma gashi ginanne ne a yi kaza da shi domin kada wasu su dauka wakafi kawai sai ka ba da fili a'a ka gina sosai ya fi malada ka ka hutar da mutane kenan ka gina tattaikan masallaci ka gina katuwan makaranta don ƙareriya sai ka ɗauka sai ka ba daga ce gashi a ci gaba da gudanar da alhairi a ciki shi ko na biyu sai yake cewa sai ya ɗauko takarda sai ya ce gonar shi ko filin shi da yake unguwa kaza ko gari kaza idan ya mutu to ya ba da ita ga ƙungiya kaza ta addini ko ya ba da ita ga suwa ne a yi abu kaza na addini da ita to na farko abin da ya sunansa waƙafi kuma zai fara aiki tun yana da rai tun a ranar da ya rubuta takardar nan kenan Allah ta'ala zai fara ba shi lada tun a wannan lokacin sannan waɗanda aka yi wannan wakafin dan su to daga wannan ranar suna da damar da za su fara cin gajiyar wannan abin da aka yi wakafi dan shi in makaranta ce daga ranar sai a buɗe a shiga a fara karatu in masallaci ne daga wannan lokacin ranar sai a buɗe a fara talla shi kuma tun daga wannan lokacin an fara rubuta masa lada shi ko mai wasiya ba za a fara rubuta mashi lada ba har sai me har sai ya mutu idan ya mutu daga nan wasiya ta fara aiki ita ma wasiyar idan wani bambancin da ke tsakanin wakafi da wasiya wasiyan nan zai iya canza ta kafin ya mutu ya ce idan ya mutu gonar shi ko filin shi da ke kaza ya bawa ne Shi ke nan ranar ne ya bata mashi rai kun san dan adam shi nan. sai ya ce masa kacaran shi wane da komin diyarin nan nawa da kuma shi diyarin shi ce buɗo min shafin nan shafi ranar kaza ga watan kaza buɗe mu ya buɗe mishi ya ce da komin kwaraccen fulut dama da biyu aka rubuta ya ce da komin kwaraccen fulut aka da ko kwaraccen fulut fari fal ya ce to na goge wasiyar da na yi ɗin nan kira mun su wane da wane da su ne shaidu sai a je a kira su kun san dai lafiya ta kalau ko ina da hankali na to wasiyan nan da nayi na ce na bawa na fili na unguwa kaza na fasa wasiya mutum yana damar da zai janye ta amma wakafi kare ya ka bada shi ke sannan wasiyan nan bayan ka zo ka rasu idan mutum ya zo ya rasu to sai an tsaya an tantance ta domin tana da shari'a idan aka zo aka duba wasiyan nan sai aka ga ta wuce ɗaya bisa uku a mazhabin jumhurin malamai to ba za a tabbatar da ita ba sai a rage a mazhabin sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma shi yana ganin ba ma sulusi ba ta dawo rubu'i to kun ga bambancin wasiya da waƙafi shi mun fahimta shine al-imam abul walid al-baji rahimahullahu ta'ala yake ce mana talzamu fil hayati wal maut wannan kyauta ko yalzamu wannan kyautar ta waƙafi tana lazumta wanda ya yi tun yana da rai ko kuma bayan ya mutu sannan wala yaftaqiru ila hukmi hakimin sannan waƙafi baya buƙatar sai akwai gwamnati ba a buƙatar sai gwamnati ta yadda ko sai an sa gwamnati a ciki za ka iya wakafi tsakaninka da wasu misali ƙungiya za ka iya ba ƙungiyar izala a matsayinta na ƙungiya wacce take yada addinin Allah da raya sunna annabi sama da faɗa da bid'a sai ka ce to ka ba ƙungiyar izala gida kaza ko da gwamnati ko ba gwamnati a ciki wannan waƙafin ya tabbata me yasa al-imamu abul walid al-baji yake wannan magana saboda akwai wasu malamai da suke ganin waƙafi sharaɗi ne sai gwamnati ta shiga ciki shi yasa kuke gani a yau a ƙasashen da suke suke yin shari'ar musulunci za ku ga suna da ministir ministir nan kamar masa suna da wazaratul auka, wazaratul ministry ce ta kula da wakati duk wanda zai wakati wajen gwamnati zai je gwamnati zai je ya ce to unguwa gidan shi ko filin shi ko kazan shi da ke waje kaza ga takarda ya bada ya bada wannan wajen fi sabilillah ita kuma gwamnati ita ce za ta nada wanda zai kula da wannan to ne na abul walid al-baji yake cewa ko da gwamnati ko ba gwamnati mutum zai iya wakafinsa والمشهور an أبي حنيفة annahu لا يجوز ولا يلزم الإمام أبو حنيفة شيء وجنسة shi yana ganin cewa ba a wakafi in kai wakafi ma ba shi وأصحابه المتأخرون يحكون عنه أنه جائز أما الماجران الإمام أبو حنيفة نعم وأن تقدوا دقا بايا سنة شيوا الإمام أبو حنيفة هتاشي دقا وأن الرأي ياتفي أكن شيوا وقتي حالتني مستحبيني أنا أنت walakin la yalzamu illa bi ahadi amrayni amma sai su ce dole idan za a yi waqafi a mazhabin hanafiya sai an cika sharuɗa guda biyu imma bi hukmi hakimin ko dai ya kasance gwamnati za a kai mace a ba wannan waƙafin au yusi fi maradihi ko kuma yayi wasiya a lokacin da bai da lafiya kun ga dai wasiya waqafi a wajen a wajen a wajen yan hanafiya ya zama me ya zama bai da bambanci da wasiya kenan alhali kuma suna da bambanci waqafi daban wasiya daban mun gane aw yukifu ba'da mautihi fa yasihhu ko kuma ya waqafin bayan ya mutu ya ce waqafin ba zai fara aiki ba sai bayan ya mutu wa yakunu min thuluthihi kal wasiya sannan waƙafi na kasancewa ne daga sulufi in an ce sulufi ɗaya bisa uku idan mutum zai yi wasiya to ba a son ya wuce ɗaya bisa uku saboda hadisin sa'ad sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala an lokacin da aka zo aka yi aka yi aka yi fatu makka shi sa'ad ibn abi waqqas ɗaya daga cikin mutane goma nan da annabi musu bishara a lokaci ɗaya da aljanna sa'adu. wanda yana cin mujabud da'awati wanda da yayi addu'a Allah ke anta sa'adu to da aka zo fatu makka a shekara ta takwas sai ciwo ya kama shi a wata riwaya kuma wasu malamai suka ce a'a ba ba ba a fatu makka bane da aka zo umratul qada'i a shekara ta bakwai to ala ayyata halin ko umratul qada'i ne ko a fatu makka ne dai annabi sama a lokacin makka bata dawo hannun musulmai ɗari bisa ɗari ba Shi kenan sa'adu tun da dama shi asalin an maka ne hijira ya koma madina to ga annabi ya zo makka sun zo sun yi umara ko kuma an yi fatu makka sai ciwo ya kama sa'adu dama yana da gida a makka yana kwance a gidansa bai da lafiya a nufin sama ya ɗibi habban ya je domin su gaishe shi sa'adu bayan annabi sama ya gaishe shi ya masa addu'a sai sa'adu ya fashe da kuka ya ce ya ma'aikin Allah yanzu gashi za ku koma madina ku banna a nan ni ban da lafiya to ya ma'aikin Allah ka san ina da dukiya kuma ba ni da ya ɗaya kawai nake da ita tak ya ɗaya kawai nake da ita ba ni da ba ni da ƴaƴa da yawa ya ma'aikin Allah ka bani izini in yi sadaka da dukiya ta gabaki ɗaya in yi wasiya in na mutu gaba baki ɗaya dukiya ta a raba ta sadaka annabi su mai ce in mm, mm. bai halasta ya ce ya ma'aikin Allah to ba ni izini in yi da rabi sulusani kai biyu bisa uku annabi su mai ce a man yadda ba ce to ba ni izini in yi da rabi su sun ce a bai halasta ba sai ce to ya ma'aikin Allah a bani izini in yi da ɗaya bisa uku ɗaya a cikin uku wato in kasa dukiyar tawa uku sai in ɗau kashi ɗaya sai in yi wasiya da maza su ne ce mm, as-sulusu fas kafirun yace ɗaya bisa uku shi ma fa ɗaya bisa ukun yana da yawa amma sai mun san bai hana shi ba to shi yasa sai sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma sai yake cewa ni ina ganin da mutane za su gurguso su taso daga ɗaya bisa uku su dawo ɗaya bisa hudu da ya fi domin sai da annabi ya jinjina masa adu ya ce masa ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku fana da yawa to shine nan abul walid baji yake to mana abin nan abin da suka suka abin da mazhabin hanafiya suka tafi akai suka ce waƙafi dole sharaɗinsa kai ya wuce ɗaya bisa uku illa an ya kuna masjidan aw siqayatan fa inna zalika yalzamu wa la yaftaqiru ila hukmi hakimin a mazhabin hanafiya suka ce mutum zai iya waƙafin masallaci ko kuma zai iya waƙafin wani famfo ko rijiya suka ce wannan su biyun baya buƙatar sai idan gwamnati ta yadda amma sauran abubuwa a mazhabin hanafiya idan za a yi wakafin su to sai idan gwamnati na nan sai in gwamnati za a ma wannan wakafin to wannan sharaɗin ba shi ya halatta za ka iya ma kowa wakafi musamman wannan rayuwar da muke ciki ai ba mu da gwamnatin musulunci wacce take ɗabbaka shari'ar musulunci ga baki ɗaya ba ta ko to in ka tashi wakafi sai a ce sai da gwamnati ha ba ka bukatar gwamnati kai kanka za ka iya wakafi ka kira waɗanda kake son su kula da wakafin ka damƙa musu ka ba su takaddu ka ba su komai iyaka babu laifi a je gaban alkali. alƙali ya rubuta a cikin kundin a cikin diwani da yake rubuta shari'arsa saboda ya zama shaida wannan babu laifi amma ba sharaɗi ba ne a ce sai da gwamnati mun gane wannan الإمام القرطبي رحمه الله تعالى الإمام القرطبي من لتاف المفهم لما أشكل من ألفاظ مسلم يكي شيوا أنه صارت له هذه الأرض بالكسمة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يا سامو wannan gonan ne ta sanadiyar kaso da annabi sallama yayi فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر annabi sallallahu alaihi sama ya raba ƙasar khaibar allati futihat an wata wacce aka buɗe ta su sanadiyyar yaƙi kama qarrarnahu fil jihadi kamar yadda muka tabbatar a bangaren da muka yi bayani a jihadi in ji al-imam an-nawawi shine sai yake ce mana wal malun nafis ai a cikin hadisin ya ce ko huwa anfasu indi minhu ban taba samun wata dukiya da tafi wata tsada ba to me ake nufi da almalun nafi dukiya mai tsada al-imamu yace al-muqtabatu bihi li jawdatihi dukiyar da idan wani ya gani sai ce shi ma ina ma ya sami irin ta ita ce ake ce mata almalun nafi to sai na umar ya samu wannan gonar ya siffanta ta da cewa dukiya ce da bai taba samun dukiya da tafi tsada tafi kima tafi daraja ya fi santa a cikin dukiyarsa ba an ce su al-imam an-nawawi yace wa al-imam al-qurtubi ya ce wa yusamma hadha al-mal samgha sunan gonar samgu sunan gonar kenan gonar da sayyidina umar ya sama din a haibar ana ce mata samgu sunan gonar kenan ai yanzu ma mutane suna sama gonar su su gonayen su gonakin su sunaye ko gonar kaza gonar kaza ga sunan in ka bi hanya zaka tafi Kano ga sunan kala kala in ka bi hanya Kaduna ko hanya Abuja ga sunan sunayen gonaki kala-kala in kaba hanyar sakwata ga shi duk sunayen gonaki to ita ma wannan gonar da sayyidina Umar ya same ta sunanta samgu sa'un mimun zainu sunan gonar kenan ne sai ke cewa ma kana hadha malu atyaba amwali umara lokacin da sayyidina Umar ya fahimci wannan gonar ita ce dukiyar da ta fi soyuwa a cikin zuciyarsa wa ahabbaha ilayhi kuma dukiyar da ya fi so a cikin zuciyarsa arada an ya tasaddaqa bihi haka sahabbai suke dukiyar da suka fi so to ita suke ɗauka su bada dukiyar da suka fi so ita suke ɗauka su bada liyanala albirra allazi zakara Allah ta'ala fi qawlihi domin ya samu nagartan nan da Allah ta'ala ya faɗi a cikin faɗinsa da yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu lan tanalul birra wallahi ba za ku samu nagarta ta sadaka ba hatta tuhibbu mimma hatta tunfiqu hatta hatta tunfiqu har sai kun bada abin da kuke so so da ka baka dauka da baka so mara kyau sai ka dauka da gwadaban iya so ya ce a dauka ba almaji a'a kakan ɗauki abun da kai ma kake so ne sai ka bada wannan haka sahabbai suka fahimci alkur'ani haka suka fahimci addini to sayyidina umar da ya fahimci wannan gonar ita ta fi soyuwa a zuciyarsa ta fi masa daɗi a zuciyarsa sai ya ɗauke ta sai ya ce ya bada ita fi sabilillah fa arshadahu rasulullahi sallallahu alaihi Sallam ila al fi sadaqati sai annabi sama ya nuna masa abin da ya fi cancanta yayi a cikin sadaka wa huwa tahbisu ya waqafi min haythu annahu sadaqatun jariyatu domin sadaka ce mai gudana sadaka duk da tafi daraja a cikin sadakoki ita ce waqafi idan ka ba mutum kuɗi yanzu ka ɗauki kuɗi ka bashi shi kenan in ya je kila ya cinye shi kenan amma idan misali sai ka ɗauki wannan dukiyar sai ka gina makaranta ko ka ɗauki nauyin buga littattafai ko ka ɗauki nauyin ɗalibai kai biya musu kuɗin makaranta ko ka ɗauki nauyin malamai ka ce su riƙa fita da awa to wannan ita ce sadaka jariya ya fi ka biya ma wani hajji in ya je hajji ya dawo shi kenan amma idan ka ɗauki wannan dukiyar ka bada a yi wani abin da zai ci gaba da maimaituwa a rayuwarka bayan mutuwarka kuma mutane za su ci gaba da cin gajiyar wannan abu to wannan ita ce sadaka da tafi kowace sadaka a cikin musulunci mun fahimci wannan wannan abin da ke ba mu wahala ce na ka ɗau sadakar da har abada za a ci gaba da cin gajiyar ta kayita to ita tafi yanzu mutanen da a zariyan nan misali namu misali ta ɗauka nan masallacin ga a ciki ai mutum ɗaya ba da shi to duk lokacin da yana nan da rai ya rasu za a ci gaba da bashi lada lada shi ba za ta yanke ba har sai in masallacin nan ya rushe an daina sallah a ciki babu ku wannan ranar insha Allah wanda ya bada masallacin ɗan ɗanja yana nan shi ma ana ba shi ladarsa yana kabari alhaji haruna da wanda ya ba da makabartar dambu ana nan ana ba shi lada ya rasu wanda ya ba da asibitin musulmai yana nan ana ba shi lada duk ire-iren waɗannan misalan ga su nan mutum yana nan ana ba shi lada sannan nan in an tashi yin wakafin nan mutane da yawa za su iya haɗuwa su yi wakafin su sai wani abu su goma su ce sun yi wakafinsa ba a ce sai mutum ɗaya ba kada ka ce ai kai talaka ne ka ba da gudunmuwa a cikin wani abin da za a ci gaba da samun lada ko da bayan rasuwar ka za a ci gaba da kai maka kamashin kana cin kabarinka me fi wannan daɗi fiye da ka bari ya'ya shi kenan ana zuwa wani wani ɗan aka raba gado ba a fin wata uku ka nema me aka ba shi ka rasa ya je ya cinna musu abin nan wuta shike ya asarantar da su kai kuma kana can ana ma hisabi ana bincike nera da kwabo shi kuma yana na yana wadaka yana fantamawa a cikin dukiya in bai da tarbiyya ya aikata abin da ya ga dama a ciki sai kuma kana can ana maka hisabi to ne wannan sannan wa ajruhu da'imun sannan ladan yin waƙafi yana nan har abada fil hayati a rayuwa wa ba'da al-maut haka nan bayan mutum ya mutu inji al-imam al-qurtubi ba mai tafsiri ba mai sharhin muslim so da haka waƙafi yana da muhimmanci a cikin musulunci a cikin wannan hadisin akwai fiqhu da yawa fiqhu na farko jawazul waqf wa annahu mustahabbu halaccin yin waqafi amma so ayi yana da daga cin abin da shari'a ta kwaɗaitar ta ƙarfafe mu da ni. na biyu istisharatul akabiri ana son duk da yi ka nemi shawarar manya wa akhdhu ra'ayihim sannan kuma ka rika ɗaukar ra'ayin manya wal i'timaru bi amrihim sannan idan magabata sun umarce ka da wani abu ka umartu da wannan abun. فيما يعرض للشخص من المقاصد saliha in za ka yi wani abu wani abu ya bujiro maka na manufofi kyawawa to ka ɗauki wannan abin ka je wajen manyan mutane ka nemi shawararsu in an ce manyan mutane ana nufin mutanen da suke da shekaru mutanen da suke da shugabanci mutanen da suke da ilimi in an ce alakabir ko da mutum bai da shekaru in yana da ilimi to ya shiga cikin al'akabir ba a ce ma mai ilimi yaro in an tashi za a yi abu wannan ilimin nasa to ya sa shi ya zama babba sai a ɗauke shi sai a sa cikin dattawa ba a kallon shekarunsa ko me za a yi ba a kallon shekarun mai ilimi su uku annabi sama ya faɗa ya haɗa su al'akabir su uku annabi sama ya faɗe su ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ijlala bi shaibatil muslim daga cikin girmama Allah akwai girmama dattijan musulmi mutumin da ya furfura a cikin musulunci to wajibi ne a girmama shi wa qari'il qur'ani ghayril ghali fihi wal jati anhu sannan sai malami masanin ƙur'ani wanda bai zaƙewa a game da alƙur'ani sannan bai sakaci game da hukunce-hukuncen alƙur'ani wato wanda ya ɗauki alƙur'ani a matsayin madubin rayuwarsa ya ɗauki alƙur'ani a matsayin jagorarsa malami kun ga nabi ce sannan sai manzon su ne ce wal imamin muqsiti na shi shine shugaba mai adalci to waɗannan a musulunci su ake ce musu al'akabiru malamai shugabanni dattawa idan suka gyara a cikin al'umma al'umma ta ji daɗi idan waɗannan ukun suka lalace a cikin al'umma al'umma ta shiga uku mun gane malami da shugaba ba a kallon shekarunsa sai shi kuma dattijo ko ba malami ba ne in dai yana da wannan shekarun kuma mai kamun kai ne dattijo ba tsoho ba akwai bambanci tsakanin tsoho da dattijo a hausa ko dinnan mu mafiyanci hausawa ne in an ce dattijo ana nufin mutumin da yake da shekaru kuma yake da kamun kai to shi to ko yana da ilimi ko bai da ilimi wajibi ne a girmama shi a darajantar da shi kuma idan za a yi abu a nemi shawararsa ko bai da ilimi in an ce ko bai da ilimi ana nufin ba jahili tukub ba a an an ce ba a siffanta shi ba a lissafa shi a cikin malamai amma dattijai mun gane sai shugabanni sai kuma malamai waɗannan ukun su ne alakagar hadisin nan ya karantar da mu duk abin da za ka yi ka nemi shawarar waɗannan uku su dattawa ana ƙaruwa da su ta ɓangaren sun ga abin da kai baka gani ba tajriba gogayya a rayuwa na da tasiri wanda ya girme ka ya ga abin da baka gani ba yanzu alal aƙalla a zo ana tira sai a ɗauko bayanin zamanin gawa kaga kai da ba kai zamani da gawan ba za ka ƙaru da wanda ya zamani da gawa zai ce maka ai ga abin da aka yi a zamanin gawan ga an yi kaza an yi kaza sannan shi da ya gani kai da ka karanta a takarda ba za ka kai shi ba za ka kai shi ba mun fahimci wannan to kun ga fa'idar ke kenan shi kuma malami fa'idarsa ita ce duk abin da za a yi to wannan tajribar da dattijo yake da ita gogayyar da yake da ita ta rayuwa to wani zubin ba za ta yi amfani ba kila ta saba ma shari'ar musulunci to nan malamin shi kuma zai ce a'a ai baba wannan abu dai an yi shi da ne amma dai ba daidai ba ne. amma abin da Allah ya ce a yi shi ne kaza to ka ji tasirin malami to shi sa ba wanda zai rayu shi kadai dattijo ba zai iya rayuwa shi kadai a ce an ƙari da dattijo kawai shi shi ake ɗaukar ba sai a da tatsuniya ake aiki tatsuniya za a rika aiki da ita domin shi duk abin da ya gani na da sai ya ce to ai kaza ne to shi kuma malamin addini sai ya rika tetawa ce e na da din nan tabbas haka yake ai ma gashi daidai da wani abu an dace ko ai Allah ma ya ce kaza game da kaza kaga an yi daidai in ko ba daidai bane sai ya gyara to shi yasa in dattijo kuma ya zama malami to miya ta jiki. sannan kuma a ce dattijo ne malami kuma a ce shugaba shi nan magana ta yi tuwo na mai na. amma a lokacin da ya zama an samu tasgaro a bangare ɗaya to kowa duka a da zo a haɗa hannu da ƙarfe hannu da ƙarfe sai a taza al'umma to wannan hadisin ya karantar da mu haka kun ga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah fa ya bashi gonar amma duk da haka ya zo wajen manzon sama ya ce ma manzon Allah sallama manzon sama ya faɗa masa me ya kamata yi da wannan gona annabi ya ce masa yi waƙafi da ita mun gane fikihu na uku التقرب إلى الله تعالى بأنفس الأموال وأطيبها idan za ka nemi yadda Allah kai sadaka to ana son ka ɗauki dukiyar da tafi tsada a wajenka abin da ya fi daraja a wajenka shi za ka ɗauka ka bada shi za ka ɗauka ka bada mun gane shi ne wa alaihi amalu a kabir salihina sannan manya-manyan mutanen kirki akan haka suka tafi in za su yi sadaka ko za su yi kyauta to sukan kalli me suka fi so ne sai su ɗauka sai su bada salafan wa khalafan da malaman da suka gabata sahabbai da waɗanda suka zo baya dukkanin su haka suka kasance suna yi in za su sadaka sai sun zaba abin da ya fi tsada yafi daraja a wajen sai su dauka sai su bada ba sa sadaka da yagaggun kaya sai riga ta yage an yi annakiya an yi annakiya sannan sai a sai a ba wani a riga mai kyau suke dauka sai su bada fikihu na hudu Tahrimu أخذ العمال وغيرهم ممن يليها أكثر مما يستحقه شرعا أن هرمت ma'aikatan gwamnati waɗanda aka jibinta musu kula da wani abu su rika ɗiban abin da ba haƙƙinsu ba ko kuma abin da a shar'ance ya wuce haƙƙinsu in aka baka shugabanci a wuri to ba a son kuma ka mai da wannan wajen ya zama wajen ɓanna so daga musulunci shi ya fara yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma zirmi a cikin dukiyar gwamnati musulunci bai yadda da haka ba kun nan an ce la dunaha ala man waliyaha an ya akula minha bil ma'ruf aw yut'ima sadiqan babu laifi ya ci amma kai ya banna shine misalin da na buga mana ويأخذ على القيام بمصالح الوقف بالمعروف والتقدير فيه ilal الحاكم sannan amma ya halatta ya ɗiba ko a ba shi gwaggwajen abin da a hankalce aka ga ya dace da shi za a kalli matsayinsa matsayinsa na takarda ƙwarewarsa a wannan aikin duk ana kula da shi a wajen yanka albashi musulunci ya kawo wannan tsari so daga sai a yanka masa a ce to gashi fiqhu na biyar karahatu takassuri wa ta'assul min malil awqa shari'ar musulunci ba ta yadda mutum a bashi wakafi ba ya dauki wannan wakafin kuma ya zama sanadiyar kawai dukiyar ya zama wajen arzikinsa kawai ta ɗiban dukiyar al'umma yana wadaƙa da ita ba a yadda ba bal ya akulu ma ya atadu shar'an min ghairi tajawuzi sai dai babu laifi zai ci abinda a al'adance ba za a ce ya wuce gona da iri ba babu laifi sannan na shida fadilatu silatil arham hadisin nan ya karantar da mu falalar sada zumunta domin sayyidina Umar a ciki a wakafinsa ya ce hadda danginsa yamma wannan wakafin so da ka ya halatta kai wakafi ka ce hadda danginka a ciki misali sai ka gina asibiti in ka gina asibiti ko makaranta sai ka ce to abin da duk ake samu a cikin wannan makarantar ko a asibitin to a rika ɗiba a ba danginka wani abu daga ciki sai a yanka musu sai a ce to duk wata suna da kaza misali ba laifi ba ne wannan hadisin ya karantar da mu haka sadakar da ta cikin sadaka mai daraja akwai sadakar da zaka ma danginka an tambayi annabi sallama game da yi ma dangi sadaka sai manzo sama ya ce silatun wa sadaqatu idan kai ma danginka sadaka to abu biyu kai ka sada zumunta sannan kuma ka yi sadaka za a baka ladan sada zumunta sannan a gefe guda za a baka ladan sadaka da kai mun gane sannan can da aka ce mana babu laifi wanda aka bashi kula da wannan gonai ya ci wani abu bin ma'ruf to al-imam al-qurtubi ya kara mana bayani sai yake cewa haza رفع للحرج عن wali alaiha. wannan hadisin yana nuna an ɗauke laifi ga mutumin da aka ba shi shugabancin gona ta waƙafi wal'amil fi tilka sadaqati da kuma wanda yake aiki a cikin wannan gonar fil akali minha babu laifi ya ci wani abu daga cikin wannan gonar alama jarat bihi adatul ummal fi alhiqan min aqlihim min samariha halata amalihim a abin da ya gudana na al'adar ma'aikata in suna aiki a gona sukan dan ɗibi wani abu su ci in kana dan noma haka misali noman lambu haka ko kuma noman rani haka ai kakan dan balli karas ka haka to shi ma an bashi dama babu laifi ya ci shine sai yake cewa fa innal mana'a min zalika nadiru ka ce ka hana mutum ya wannan mutum yana aiki a cikin gona ga lemu ga mangwara ga ayaba ga komai sannan ka ce kai ya ci komai an imamu kurtubi ya ce wannan ba zai yiwu ba ko ka sa ka sa banza wamtina'u al'amil min zalika andaru wanda yake aiki a cikin gona ka ce ba zai ci ba wannan abu ne mai wahala hatta annahu law ishtarata rabbul ha'iti ko da mai gonan ya sa shara'i alal amil fihi yace ma yace ma wanda yake aiki a ciki ga gonan nan kai aiki na yanka maka albashi kar ka ci komai a ciki in ka ga mangwara ya faɗo ka bar shi na bulbuli ya zo ya ci ko kuma tsuntsaye su zo su ci ko kuma ƙwarin ƙasa su ci la tuqbiha zalika adatan wa shar'a to duk wanda ya ji wannan a ce ga wani ya ba wani ya ɗauki wani ya masa barimanci a gonarsa amma ya sa masa sharaɗi ya ce mangwara ne lemu ne ayaba ce a'a ga wata ne a'a kaza ne ya ce masa karkaci komai a ciki ya ce to duk wanda ya ji wannan labarin zai muna na wannan aikin a shar'ance a al'adance za a ce kai wannan wani irin mugun mutum ne to shi yasa shari'a mutunci ce babu laifi mun gane ai saboda haka fa yakunu al-muradu bil ma'ruf al-muqaddar alladhi yarfa'u al-haraja wa yaruddu ash-shahawata غير أن أق... غير أقل بسرف ولا نحمة ولا متخذ خيانة ولا خبنة abin da ake nufi da haka an kaddara kaddarawa a hankalci abin da idan aka ga mutum ya ɗiba a matsayinsa na ma'aikaci a cikin wannan gonar ba za a ce ya almubazzaranci ba ba za a ce ya ci amana ba ba za a ce ya yi zirmiya ba ba za a ce ya yi kwanciyar magirbi ba a kan wannan to babu laifi ya ci to daga dukkan wani wakati haka to wannan wasu daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da wakati abu na ƙarshe da za mu magana a kansa a wakati shine shin can hadisi ya ce layu ba'u ba za a sai da shi ba to malamai sun tattauna akan hukuncin sai da wakati misali sai aka ba da fili ko sai aka ba da wani gini da aka ba da wani gini sai aka ce a yi makaranta ginan nan waje ne sai aka ce a yi makaranta waɗanda aka ba su wannan waƙafin mai waƙafin ya ce musu makaranta za a yi sai suka tsaya sai suka kalli wajen nan suka ce kai wannan wajen makaranta na da sharaɗa tana da dokoki tana da ka'idoji ba ko ina kake zuwa kafa makaranta ba wannan wajen bai kamata a yi makaranta ba to ya halatta a ce da wannan a je wani waje a siya wajen da ya fi cancanta da shi malamai sun yi saɓani akan wannan amma kauli rabihi abinda shekul islam taimiyya ya bayani mai tsawo a cikin littafinsa majmu'ul fatawa ya ce ya halatta za a iya saidawa sai a saida wannan gin sai a tafi wani waje sai a je a siye inda ya fi cancanta a yi a wajen ko masallaci ne masallaci ne sai aka ga ga masallaci ga coci wani ya bada wakafin masallaci ya gina masallaci sai aka yi rashin sa'a ga masallacin nan ga coci coci ba zai tada masallaci ba masallaci ba zai tada coci ba irin rayuwar Najeriya to ya halatta in ji shekul a taimiyya rahimahullahu ta'ala a ce da wannan masallacin sai a tashi a tafi wani waje wanda yake da nisa da wannan cocin sai a je sai a gina wani masallacin abinda ba a yi da shi ba shine sai a ce da wannan masallacin kuma a cinye kuɗin abinda shekul samun taimiyya ya tabbatar shine ya halatta a ce da shi don a musanya wani abu makwafinsa ko kuma wanda ya fi shi mun gane sannan abinda ke da alaka da wannan shin dole ne idan mutum ya ce shi ya yi wakati abu kaza yake son a yi sai mutum ya gina masallaci ana ya ba da fili ana samun wannan rigingimu mutum sai ya zo sai ya ba da fili sai ya ce shi masallaci yake son a gina shin dole abu wannan sharaɗin nasa ko ko shi da ya ba da fili ya rage ma al'umma da aka ba su wannan wakafin su kuma su ga abin da ya cancanta su yi ƙauli rajihi shine ya halasta a taɓa ma sharaɗin wannan mai waƙafin ma dama alkhairi za a yi shi ya ce a yi masallaci shi kenan sai aka zo sai aka ga alayin masallaci ma uku ne kowa ya tada latifi kashi in aka ce Allahu akbar a can masallacin aka yi ruku'u can masallacin sujada za a yi sai kai wancan ya tafi sujada sai ya ɗago sai ya ga ashe duk a tsaitsaye ake ba a tafi komai ba kun ga ba a bukatar masallaci a to sai aka ga asibiti ya kamata a yi a wajen malamai suka ce ya halatta a juya wannan sharaɗin nasa a fasa gina masallaci a gina asibiti domin shi al'umma ke bukata ko yana da rai ko ba yi da rai in yana da rai a je a nemi a faɗa masa a ce to alhaji ka ba da filin nan ka ce masallaci za a yi alan an save ka je wajen su cewa masallaci za a gina mu kuma tsakanin da Allah ba mu bukatan masallaci domin muna da masallatanmu asibiti muke bukata inda za mu kwantar da marasa lafiyanmu mu bambanta tsakanin likitoci mata da likitoci maza likita namiji ya duba namiji likita mace ta duba mace nas namiji ya duba namiji nas mace ta duba mace abinda muke bukata kenan alhaji sau da ka masallaci ba za mu gina masallaci ba za mu gina asibiti mun zo ne mu sanar da kai in kuma kana da wata hanyar da za ka bi domin ka kai mu nan zai domin a canza mana ba sai mun sha wahala ba ma ka mana haka shi shi sai ya fahimta ya yadda da haka amma sabanin yadda wasu mu suke in mutum ya ba da fili sai ce shi dole abu kaza za a gina ha wani ya ba da fili ya ce a gina masallaci sai ana da masallaci to liman kuma bai da gida a gina ma liman gida wakafi ne wakafi bai tashi bai nan a wakafi a gina ma liman gida shi kenan sai liman ya bada ya bada sallah ya koma kuma ya je gidan haya bai yi daidai ba to yin waɗannan abubuwan yana da kyau mu waye a game da su rashin wayewa ta addini shi ke jawo mana irin waɗannan rigingimu Shi mutum ya zo ya sadaka fili a ta rigima da shi ya ce shi bai yadda ba sai abu kaza za a yi kuma ba a buƙatar wannan abu mun fahimci waɗannan abubuwan ko mun gane ai to suna nan angware in muka ce za mu yi ta magana kan wakafi to sati mai zuwa ma akwai bayanai duk da ban yi ba amma dai tun da ba zallar fiqhu muke karanta ba muna karanta hadisi ne sai kuma mu iskin batun hukunce hukuncen da suke ciki kuma ayyukan mu suna da yawa a gaba so da ka zamu wadata da haka sati mai zuwa ba za mu sake magana akan wakafi ba za mu ci gaba da bayani ne akan hadisan da suke biya ma wannan Allah ya kara mana fahimta a cikin addini Allah shi taimake mu na'am na'am Hmm. Hmm. Hmm. to shi kenan wannan sharaɗin shi ya bada shi ya kyale shi sai ya shi ya mutu shi kenan da ya zama masa tilasta ya aiki a gonar in ya zo yanka kuma aka yi rigima da shifa. <laughs> ya jawo aka kore shi ma daga wajen sai ya kyale musu kayansu amma shari'ar musulunci abinda ta bada shine in ka naɗa mutum wakili shi wakili mu'tamani ne ka ɗauke shi ne a matsayin ɗan kwadugo kuma wakilinka so daga duk abin da zai zama gyara ne a wannan gidan gonar to ai ƙwararre ne shi duk abin da yake ganin mai kyau ne to ka ba shi damar yanci ya fi wannan shi ne ake ta mishi alwakilul mutlaq amma wancan da aka sa masa sharuɗa to shi alwakilul muqayyad ne haka wakilta shi amma yana da ƙaidi sai daga sai sai a ƙaidansa kai ya wuce abin da aka ce masa yayi yayi abin da aka ce kai yayi kai yayi a zauna lafiya a tafi a haka na'am Hmm. hmm. a ba za a siyar musu ba a ƙara musu ƙarfi a ƙara musu ƙarfi ai shi shi abin da musulunci yake musulunci ya tabbatar shi ne malamai suka ce idan musulmai suka ci gari garin kafirai ne amma sai aka kwace garin ya dawo hannun musulmai to malamai suka ce cocinansu da suke bauta a ban musu kayansu amma ba za a sake gina wani coci ba wannan ita ce ka'idan musulunci cocinan su da suke da su abin musu kayan su ci gaba da ibadar su in sun ce ba za su musulunta ba amma ba za a sake gina wani sabon coci ba domin ƙasa ta zama ta islama to daga ba za a sake gina coci ba to kaga babu inda aka ce musulmi ya sai da fili daga masallaci a mai da shi ya zama coci wal iyadu billahi an shiga uku sai a samu wani mutumin kirki sai ya sai wajen yayi wani abin da zai zama dai ba za a cuci da shi ba waje ne na alkhairi amma kuma ba masallaci ne hmm, shi ce na'am na'am eh hmm. da can yi waƙafi ya riga ya sanar da cewa yi waƙafin a ta ba zai tashi ba kuma ai ya riga ya kyauta da ita eh manzon sama ya hana ai mun faɗa cewa waƙafi nau'i ne na kyauta annabi sama kuma ya ce al'aidu fi hibatihi kal'a'idu fi qai'ihi mutumin da ya kyauta ya dawo ya kwace to kamar mutum ne ya amai ya lashe a wata riwaya yace ya ƙi yaqi mai ya'udu fi qaihi sai aka kamanta shi da kare kaga kamanta shi da kare gayan muni ya kai muni duk abin da aka kamanta mutum da kare to abu ya lalace kamar kare ya amai sai dawo ya lashe ama so daga ba a kyauta a zo a kwashi ba a kyauta a zo a kwashi hmm, sai dai idan dama kyauta akwai matsala a cikinta hmm. zai iya musu zai iya ma iyayensa wakafi ya ce to gashi wannan masallacin ko wannan gidan ko wannan kada dina ta buga masallaci saboda a masallaci muke ci kuma wannan masallacin ma na wakafi ne shi yasa sa yasa ya tafi kamun kwakwalwata amma duk abubuwan da na lissafa ana wakafi da su za a yi shi ya musu ya ce Allah madaukakin sarki ya kai masa ya kai musu ladan kabarinsu ya halatta ya kawo su malamai sun yi saɓani shin za a iya ma wani ba iyaye ba akwai malaman da suke ganin cewa ba za iyaye kawai za a mawa amma wasu malamai suna ganin kowane musulmi za ka iya masa wakati ma ko da bayan bai da rai hmm. Hmm. a bagina na shi ba har sai ya mutu eh. hmm. wanda ya ba shi yaron hmm. ba da cewa kawai zai yaron da ya gida bayan baban ya ce zauna a shi to sannan su kun ba su san shari'a ba ne amma a ka'ida ga sai su jira sai shi ya mutu sannan sai ya dawo wajensa ya dawo wajensa sai su raba gadon su ai matsalar in ka kai kotu a waye zai kare ka duk waɗannan a wani kotun ne za a kare ka inda dai akwai kotun musulunci shikenan yana akwai kotun musulunci tsantsa ban bace kotunan da ake da su ba musulunci suke yi ba ba tsantsa suke yi ba su ma sun san ba tsantsa bane akwai damuwa yawwa inda ake yi sosai ɗari bisa ɗari irin na zamanin annabi bari in kai tantu don za a fi ganewa to kaga za a iya kwato masa haƙƙinsa, da ai an rubuta cewa gashi babansu ya ce masa ya zauna a gidan har sai ya rasu to kaga ba su da damar da za su tashe shi to shi yasa duk irin waɗannan abubuwan a rika ɗaure su da ƙa'idodi da dokoki su kuma ƴaƴan su san da haka ba haka nan kawai a rika yin abu ba shi je gaba gaɗi kuma 'ya'yan shi ba su sani ba bayan ya rasu kuma a zama ana ta na akwai hadisin ina jin zamu karanta shi ku bari in mun zo bayanin umara za zamu bayani kan shi hmm. ma ka san amsa ai ya gina nashi to kuma me zai yi ha to me fa'idar bashi da aka yi ya zauna a ciki tunzi ya gina nashi me zai da shi hmm? ha kai ma ka san hukuncin sai ya dawo mishi da kayan shi to yawwa to mu je ban ji ba waƙafi ba na'am an riga an sa masa sharadi aka ce banda kaza banda kaza to ya tafi akan wannan sharadin to tun da an ce masa kai ya ci shi mahuwaci ne wanda ya sa shi kaga ya zai yi amma abin da ake cewa shine al-Imam al-Qurtubi ya ce wannan dokar duk wanda ya ji an an kafa ta zai kyamaci abu shi wannan wani irin tsauri ne a ce mutum na aiki a gona kamar yanzu misali sai ka ce sai ka ce ka ba mace abin nan irin in in in za ku yi biki shikenan sai ka bata sai ka ce ta toya kaji amma kullun da nawa ka ta yi kaga wannan ai sai wani sai ce kai ko ne irin mugu ne kai kaga za a siffanta ka da wani abu dai wanda bai kamata ba to shi yasa shi ran mutunci babu laifi so daga idan ka ba mace za ku yi biki ka ba ta toye-toye su cincin su waye duk ya halasta ta ci bil ma'ruf amma sannan in wasu sun shigo gidan ta ɗiba ta ba su cinya ɗaya dai haka dai kaji da yawa <laughs> a'a ba za ta ba a'a wanda kai ka karɓi kai da ƙafa a cinya dai <laughs> kajin da yawa ba. ayin za su yi bikin ya sani da yawa suke tanada na'am hmm. na'am eh. Eh. ai shi wannan daban inda magana hauzi ke tasowa akwai maganar kyauta ka masa da mutum ka masa kyauta hauzi ana cewa an baka abu kyauta ba umra aka maka ba shi yasa na kama mana akwai bambanci tsakanin umra da kyauta umra an ce ya zauna ne matukar rayuwarsa kaga ba zai ji nashi bane ba nashi bane amma zai zauna a wannan gidan mene matukar rayuwarsa umra ke ka fahimta amma idan jiba aka masa to shine zai yi hauzi me hauzi shine sauri in fili ne aka bashi to ya nuna wata alama ya ansa ta hanyar takarda da sa hannu ka fahimta mm. eh. Eh. shi wawai shi wanda aka ba gidan an kai dama ya bashi kyauta ko kana magana umra ne ta dai kyauta ya bashi idan ma shi kenan babu magana ai eh umra ya masa umra ya masa ba ba ba ba hiba ya masa kai kana zaune a gida ba za ka gyara ba

wannan kaulin wasu malamai ne amma dai kauli rajihi ai dama da ka bashi ai tambayar da na maka ai ina kan hanya tambayar da na maka za a baka gida ne shi kenan sai ka bashi ya lalace dan an ce ka zauna a cikin ba ka bane shi kenan ba za ka gyarawa ba na fahimci abin da yake nufi ai na kawo maka cewa akwai malaman da suka faɗi haka amma kauli rajihi shine ma damar ya ce mishi ne uskun hadhihi dara ma isha to ba zai taba zama na shi shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku san yadda za ku rika yin umara ku ciyaye dukiyarku kar ku je ku rika yin umara ba sharadi sai ka ce masa ma ishta ai tunda ka ce masa ma ishta E, to kaga wannan ya ba shi rabi ka ce mishi je ya zauna wannan daban amma ka ce mishi ma ishta matuƙar kana da rai to shi kuma wajibin sa ne ya gyara gidan da to gyare-gyaren da zai ba zai ciya mai da shi shi mutum da an ce ma ishta to da ranar da ya mutu gidan ya zama ba nashi in ya ce ba ishta to shi kenan shi ne manzo Allah sama ya faɗi wancan ai ce ku kiyaye dukiyarku hadisin yana nan zamu karanta shi anan insha Allah hmm. na'am hmm. ai shi dama sai bayan ya mutu za ta tabbata ta tunda bai mutu ba shi kenan ya fasa kayan shi a to ya yi wasiya da ya wasiya kuma aka bata mashi rai ya ce ya janye wasiyar shi ai ana gyara wasiyar dama ba ta tabbata ba ai shi wanda aka wasiya ai yana san yana ta addu'a ko kila ala kashe shi da wuri shi kuma daga baya fasa wasiyar su shi ke ta wannan gashi a fili yake a tatsan nono ai wannan kasuwanci yake da shi amma ka ce masa kai ya tatsi nonon da zai sha ga hantsa ta kai hantsa shi kenan sai a ce kai ya tatsi nono ko da ɗan kofi ɗaya ya sha kaga wannan bai daidai ba shi ne daidai da wancan amma shi kuma ya rika tatsan nono yana cika rai. yana zuwa yana siyan mu da fulani suna shigowa gari suna saidawa kaga wannan ya zama muta asili ya zama muta muta ya mai da abin kawai hanyar jali kuma to wannan bai halasta yawwa amma wanda zai sha koyi ba wani ya zo wajensa sha wannan gonaki na wannan shanu na ku jauro amma sha Allah ga sun sun to to bar ma in tatso maka ka tafi da shi sai nan tatso masa leda ɗaya haka ya tafi da shi gida ba laifi bane wannan ba sai ya faɗa mu asalin mai shanun ba shari'a ta ba shi dama amma wanda zai rika ɗiba ya je ceda ba to bai halasta وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ألا قارا من فيك وأتشن الدين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعينهم وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من, شر من درك البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله